zai magance wato depression and anxiety wato damuwa da rashin bacci wato a samu insomnia to lallai wannan magani yana ƙara wa zuciya kyakkyawan aiki idan mutum yana yawan faduwa a matsalar kwakwalwa ko ya samu rashin bacci ko ya samu depression and anxiety wato damuwa da kuncin zuciya wanda ke haifar da rashin bacci to in dai za a dinga shayin ainihin albabunaj to ina tabbatar maka da yardar Allah to zai zama an samu ɗaukewar wannan matsalar kenan idan har zai magance wato depression and anxiety wato damuwa da rashin bacci wato a samu insomnia to lallai wannan magani yana ƙara wa zuciya kyakkyawan aiki wato da abin da aka ce yana da ƙaishi to dama shi abokin alaƙar zuciya ne don ita zuciya Allah ya gina ta ne a jikin ɗan adam don ta ba wa kowane fat gudunmawa to don haka zaharatul babnaj in aka dafa shi aka dinga shayinsa yana ƙara ingancin aikin zuciya ku matso da kyau ku ji ni ya ku uwa me zan ce zan ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar don Allah don girman zatin Allah mai matsalar ciwon shuga diabetes wanda yake addabar al'umma a wannan lokaci za ku yi mamaki idan kuka yi browsing ku ga yadda wannan ɗan tsoro ike magance ciwon shuga da yawa wasu suna cewa ciwon shuga ba a warkewa to yaya za ka ce ba a warkewa ciwon shuga akwai wanda ake warkewa ciwon shuga akwai wanda ba a warkewa wani irin ciwon shuga ne wanda ba a warkewa idan ka ɗauko type 1 wato ina nufin ciwon shuga mai matakin farko before type 2 ciwon shuga mai matakin farko shi wanda ita pancreas ɗin ta zama damage ta mutu ai da abin da aka ce ma ya mutu to ya tashi daga aiki don haka ba za a taɓa samun insulin a jikin wanda yake da uh, diabetes type 1 ba amma mai type 2 to za a iya samun insulin wani lokaci shugan ya dinga hawa ko yana sauka yana hawa yana sauka to ɗan uwa mai diabetes mellitus and diabetes insipidus zaka ce diabetes mellitus wato guda uku ne akwai non-insulin dependent diabetes mellitus akwai insulin dependent diabetes mellitus akwai gestational diabetes mellitus to duk wanda ya tsinci kansa a wato insulin dependent diabetes mellitus wato a non insulin dependent diabetes mellitus wato type 1 diabetes and type 2 diabetes wato da kuma ainihin gestational diabetes su ne diabetes ɗin masu ciki wanda da zarar an samu mace ta samu ciki ya fara tafiya sai cikin ya haifar da ciwon shuga daga baya kuma sai ya zama na cewa in ta haihu shugan ya sauka to dan uwa duk wanda isa mu kansa a diabetes ko da gado ne to abin da zai yi kokari ya ɗauki wannan furan ya dinga dafa shi yana sha kada ya sa masa suga haka kawai zai dinga dafa shi yana sha idan yana bai da olsa idan dinga dan matsa leman tsami insha Allahu idan har diabetes ne to za ka yi mamaki wajen ainihin yin balance ɗinsa ko da diabetes ɗinka yana kaiwa wato goma sha ashirin to insha Allahu za a ga diabetes din ya sauka kuma idan diabetes din ya kama gaɓoɓinka misali a ce ya kama idanka ko a ce ya kama ƙogwaranka wajen bushewar makogwaro ko kuma a'a diabetes ya kama gaɓoɓinka ko kuma a'a diabetes ya kama ka baka samun fawa ko jin daɗi ko kuma diabetes ya kama ƙafarka ka san shi diabetes wato karancin insulin ne shi kuma insulin shi yake buɗe duk wani cell a cikin jiki da zarar insulin ya gaza buɗe sel ɗin ido to ido zai gaza gani